talabul ilmi wa nashruhu to wa nashruhu wannan littafin na Sheikh Abdullah Idris ko Zadul Muslim wasu sun san shi a nan kila wasu sun san shi a nan kila. mutumin Ghana ne ya yi karatu a jami'ar islamiyya aka turo shi nan jos ko da yake shek abdulaziz shi ya ɗauko shi daga kano ya kawo shi nan ya zauna na ya karanta na tsawon shekaru su suka makarantar jama'atu na zaba da laji inda da yawa sun yi malamai sun yi karatu a wajen daga nan suka fara karatun nizamiya sunan sheik abdullah idris na shi ya rubuta wannan littafi ya rasu na da daɗewa ne a daɗe da rasuwa a daɗe da rasuwa ya fi shekara ashirin a yi da rasu amin amin amin amin daga anas dan maliku sai da Allah tabbata gare shi ya ce zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi farin lani a kan duk wani musulmi ibn maja ne ruwa daga mu'awiya ya ce Allah sallallahu ya ce wanda Allah ya ke nufin shi da alheri sai sanar da shi ilimin addini Allah ya baka ilimi na addini to yana nufinka da alheri to kai kuma ka riƙi alheri ko ka zubar amma Allah ya baka ilimi sanin addini to Allah yana nufinka da alheri ya rage naka kai kuma ko kai aiki da abinda Allah ya baka ka samu alheri ko ka watsar amma Allah ya nufe ka da alheri tun da ya sanar da kai ilimin addini na buhari da mutum suka rawaito saboda duk yadda za a yi abu Allah duk yanda za a yi a kaucewa azabar Allah in Allah ya ka ilimin addini to ka sani ka san yadda ka bi to hanyar rahama ka san yadda ka ka bi hanyar azaba ne duk ka sani ya rage ka bi ko ka bi daga anas allah ya dada shi ya ce zalla sallallahu sallama ya ce wanda ya fita ya bar gidan shi don neman ilimi yana kan fi sabi layi hatta ya koma gida turmuzi ne roe ka fita neman ilimi ka bar gidan to kana fi sabi layi hatta ya kako kamar yake na karkar kamar da yadda aka bar ka fita gida inda ka bar gidanku ka tafi neman ilimi to kawai kana kan fi sabillahi kana kan tafarkin ubangiji har sai ka koma gida ko yaya ne fita ka gani ko yaya ne fita sun je ka bar gida duk abin da ya bar da ya sa ka bar gidan ka taba neman ilimi ne to kana kan fi lillahi. Amma wanda ya tafi jihadi kana ya wanda ya fita jihadi kuma duk qur'ani ya faɗi irin matsayi hadisi ya faɗi matsayi yana kan hanyar Allah to shi ne wani ko ka je wani gari ko a cikin gari ne in dai ka bar gida ka tafi neman ilimi to kawai akan fi sabilillahi kake har sai in ka koma gida ta ka duk abin da za ka yi a cikin wannan fitar to kana cikin aikin ladari shi ne a rafi sabila duk takunka ana irga maka lada da kankarar zunubi kowane taku har sai ka koma gida shi ne fahuwa fi sabila yana cikin aikin tafarkin ubangiji har sai ran da ya koma gida alhamdulillah neman ilimi da ya ɗashi daga ana dan malik ya dalla ta ƙasa tabbata gare shi ya ce zalla sallallahu alaihi ya ce neman ilimi farilla kan kowane musulmi ba mace ba namiji ba babba ba yaro za ka ba wani uzuri za ka kawo wai ba ka tafi neman karatu ba mai dalilin farilla ne wajibi ne dole ne sai ka yi in ba ka yi ba ka ajiye farilla ba wani uzuri za ka kawo in ka ga uzurinka ya shiga karɓar dai baka ka tabi neman ilimi ba ka da lafiya ne kana kwanci a gida amma talauci ba uzuri ba shekaru ba uzuri ba mun gani akwai ɗan shekara saba'in yana zuwa wajen karta ko babu tu ya ɗan shekara saba'in zai je karta ka ƙi zuwa makaranta a karɓi uzurinka ba ka da wani uzuri Allah ba samun mun gani yauwa da aka ba wani uzuri ba ka da lafiya kana kwanci a gida shi ke na wannan uzuri za a karɓa saboda komai sai da lafiya don ko masallaci ne ba ka zo sallah ba rashin lafiya hana ka an karbi uzurinka wannan ba ka da lafiya. amma ka ƙi zuwa makaranta wai kai ka girma ba ka da uzuri a wurin Allah farillan da Allah ya dora maka ka sauƙaƙi ka yi aiki da shi talauci ba uzuri wani wai talauci yana ka zuwa makaranta yanzu nan da muka zo duk muna da kuɗi ba mu da shi in ba ka da littafi ma ko da yanzu da karatu ya zama sai da kuɗi don sai ka sayi littafi to in ba ka da littafi ma ka zo makaranta sai dai ba ka yi niyya ba na tambayi shek hamajam allah ji ɗan shi na ce allah za ta malam duk bayani da kake mun na rayuwanka ba ka gaya mun ya kuke cin abinci ya kuke cin abinci rayuwar ka ya kare a neman ilimi amma ta ina kuke samun abin da za ku ci sai dariya ke shi nan sai ce muna kwafe littafi ya ce kwafan bai muke yi kamar yanzu wannan littafi sai in aka yi karatu aka tashi ya ce sai su dinga kofewa in sun kwafe su sayar a gani ya ce duk da na karanta da hannuna na rubuta yanzu ba muna yin wannan littafin ba to misali in mun gama idan muka gama wannan akari za mu yi muktasar to in kai kana da muktasar in an tashi a makaranta sai ya ari naka sai je gida sai ta rubuta ya ta rubuta ya ta rubuta kan ya sauke askari ya rubuta muktasar wanda shi ma zai karanta to sai kuma ya dinga kwafe shi in ya kwafe sai ya kai kasuwa in ya sayar to shine kudin abincinsu to kai kana wannan talaucin ba ka yi hakan kai ba ka je karatu ba ka da kuɗi waye duk wannan ba uzuri ba ka ɗalabul ilmi farin annabi ya ce neman ilimi farin ne waji ala kulli muslim akan duk wani musulmi namza? duk da nan bai ce wani musulmati ba to musulmati ma sun shiga eh haka ne ake shi namiji idan aka zo aka yi magana da lamiri na irin wannan addini aka faɗi namiji shi ɗaya to har da mace a ciki har ita in kaga an ware to so da yawa ƙorafi matan suka kawo sai a faɗo sunansu don haka ke kwanta kamar yadda mata zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai maza su ne duk abin lada sai a ce maza duk abin lada sai a ce maza mu ba a faɗan sunanmu sai Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina dan hankalin su ya kwanta amma ko ba a ce wal muslimati ba haddasu a saboda lamiri na namiji ko na maza yana haɗiye hadda mata a ciki nasu ne baya haɗiyan maza da haka nan da haka ce faridatun ala kulli muslim duk wani musulmi an ce duk musulmi ko a hausa ne an ce duk wani musulmi an hada ita ko a ga saboda ita ma ne musulma ta ita ma hagen na haka neman ilimi farilla ne ala kulli musulmi akan duk wani musulmi kuma ba shi da lokaci daga ran da aka haife ka ne har da za ka mutu ba a gama karatu karka ce kai zuwa ka zama malam shi ke kai ba ka zuwa kana nemo ilimi ba ka tsaruwa ka riga shi nan kai ka kai bango a'a aka ta yi ne har sai ran da ka mutu na'am daga mu'awiya ya ce maza Allah sallallahu alaihi ya ce wanda Allah yake nufin shi da alheri sai sanar da shi a cikin addini buhari da musulun suka rawaito daga anas ya Allah tabbata a gare shi ya ce wanda ya fita daga gidansa ya tafi neman ilimi Ta wannan yana kan tafarkin Allah har ta ya koma gida duk ta kunshi komai na ki hatta numfashinsa irga lada ake yi kuma yana kan fukafikin mala'iku ne har sai ya koma gida haka wani hadisi ya faɗa duk wanda ya fita daga gidan shi ya tafi neman ilimi to innal mala'ikata la tadaw ajnihatiha hali talibil ilmi ridal lima yanzu yanda muka fito daga gida muka zo nan da zuwanka da komawanka duk a fukafikin mala'iku gaje tafiya saboda yadda da abin da ka tafi nema na'am Eh, eh, daga anan san malik ya da Allah tabbata gare shi ya ce zalla sallallahu ya ce neman ilimi farilla ne akan dukkan wani musulmi mhm. dan maja ya ruwaito mu'awiyya ta kala daga muawiya yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam yace mai yudillahu bi khair wanda Allah ke nufin sa da alheri sai sanar da shi addini an bude maka kofa a dan makulli a nan akwati daloli ne a ciki ga makullin ya jefa maka makullin a cikin gashi an gawa maka komi ka buɗe ka ɗiba in ka ga dawa ka bashi a rufe an gama ne ko ba ga ga makullin shi ke to ilimi ke in Allah ya baka ilimin addini to makullin aljanna ya jefa ba ko ka buɗe ko ka bashi a rufe saboda kasa abinda zai kai aljanna abinda zai kai wuta kasan sani shi kenan Allah ya gama maka ko na'am daga anas ya dala ta tabbata gare shi ya ce zalla sallallahu ya ce wanda ya fita cikin neman ilimi yana cikin fi sabilillahi ya koma gida